bayan batun cin hanci da rashawa da uwa uba yaƙi da ƙungiyar boko haram shugabannin na amurka da najeriya za su duba batun saka jari a wasu bangarorin tattalin arzikin ƙasa bayan wanda aka san ƙasashen biyu tun farko a kai wato cinikin man fetur wanda ya yi ƙasa a halin da ake ciki ko ina muhimmancin wannan ziyara musamman ga najeriya tambayar kenan da na yi wa dr allami alasa tsohon ɗalibi kuma malamin jami'a a ƙasar ta amurka kamata san cewa na daidai amurka din nan ita ce tattalin arzikin ta ya fita kowace kasa karfi a duniya na biyu kuma su waɗance abubuwa biyu da ka ba, wato ta'addanci da yaƙi da cin hanci da rashawa ba wanda zai tinkare su a duniya ya yi nasara cikin kwanciyar hankali da tsanaki sai ta wani hanya ka bi ka sasanta da amurka nan ka nemi gudunmawansu da su. a ƙarshen iya da amerika dai ita ce iran ga iran nan ta yi haƙuri ta yi yarjejeniya na sulhu na fahimtar juna da ita da amerika don haka ba karamin kano bane da muhimmanci na zuwa jana buhari amurka musamman da shi shugaba barack obama shi ya gayyace shi ya zo wannan kasa to sai dai kuma duk da muhimmancin wannan ziyara ga najeriya akwai wasu 'yan ƙasa musamman na jam'iyyun adawa da ke kushe ziyarce-ziyarcen da shugaban na najeriya ke kaiwa ƙasashen ƙetare ƙasar watanni biyu bayan hawansa kan karagar mulki kamar da wannan malami ke cewa a ra'ayina gaskiya kamata ya yi shugabanmu ya zauna gida saboda ƙasarmu tana bukatar shi saboda yanzu ga yanan matsalolin da muke fama da su na matsalar shugabannin nan inda ya zauna da sai ya nada su ministoci haka waɗanda za su rika wakilta ta bai nada kowa ba a yanzu gaskiya muna bukatar shi dai ya zauna ƙasar nan to sai dai duk da wannan kushe mutane irin su architect Kabiru Ahmed Jigo a jam'iyyar APC a nan jihar Lagos ya ce ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ƙasar ta Amurka domin gana da shugaba Barack Obama na da muhimmanci muhimmancin gaske wajen tabbatar da tsaro da kuma ci gaban ƙasa. a to wannan ya yi matsalar su ce wannan ko in sun yi suka mu dai mun san irin muhimmancin da yake da shi ina ganin tun da aka fara demokradiyya a najeriya kasashen turai ba su taba haduwa sun ce wa najeriya ta kawo ta ba sai wannan karan saboda haka shugaban kasa muhammadu buhari president muhammadu buhari ya tafi da bukatun 'yan najeriya wannan abu ne babban hoɓɓasa ne kuma irin yadda kasashen duniya suke ganin wannan gwamnati tamu ta yanzu da mutunci da daraja da martaba yasa su ma suka buɗe akalarsu cewa mai najeriya ke bukata mai najeriya ke so a yi mata sannan kuma a ce za mu je makaranta musu cewa muna bukata kaza muna bukata kaza muna bukata kaza a ƙasar da biyan kuɗin ma'aikata ya gagari gwamnatin pdp a najeriya nan sannan kasashen duniya su haɗu su ce me kuke bukata ku zo mu yi muku sannan mu ce ba za mu je ba sannan ce wannan zuwa ba da muhimmanci saboda Allah fa in mai faɗin magana wawa ne ta kai zama wawa shi to kuma ake ciki dai fatan 'yan najeriya shine wannan ziyara da taimaka wajen kwato miliyoyin dalolin da ake zargin masu rike da makaman gwamnati na kai ajiya bankunan kasar amurka da kuma sauran kasashen turai da kuma gano bakin zaren warware rikicin boko haram da ya hana 'yan najeriya musamman na arewacin kasar sakat baban jibrin murya amurka daga lagos najeriya